na ƙaura? na ya ciki ai sallama za ka ai sallama assalamu alaikum kaura kaura kaura dan jeji ƙaura! ya ji ka ya hakuri zai fito haina haina ya gai yawa yawa yawa yawa yawa kaura ya gai ka duba Allah ka duba annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ka duba Allah da kowa da kowa bawan Allah ne ni kuma bawan Allah ne kaura ka taimaki rayuwata dan Allah da annabi billahi lazi inda an kai mintuna wallahi matata an ta dinke ba za ta kama kaura dan Allah billahi lazi ina cikin gida wallahi naga akuya ta higo akuyan nan ta higo tana ba ba na ce ke na ce akuya fita ta ce kai ma hele ka fita na ce to na haɗu da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ƙaura ka taimaki rayuwata aljanu ne suka shiga jikinta ko kuma da su ta zo wallahi zuwa ta yi zuwa ta yi kuma ba har sa'in samu kai da ita ina akuya ki fita tana wallahi dai ka fita to dan Allah da annabi ƙaura ka taimaki rayuwata dan Allah dan annabi ƙaura ba na manta wata wata shekara da muka je yakin basasa da manyan arna a dajin saman dutse na yi faɗa da aljani ya fi dubu na karya casa'in da tara na ƙona ɗari na watsa ɗari ruwa na sa ɗari a aljihu raguwa suka fece Shi kenan to kaura wannan dan karamin aiki to kaura a taimake ni dan Allah a taimaka min kaura a taimaka min a taimaka min kaura dan Allah da annabi kaura a taimake ni dan Allah an gama ai dan Allah dan annabi kaura kaura a taimaki kaura an karbi ah. ka kaura a taimaki an ah, karbi ka dauki abun ka ina zan tafi ni kade ina ai wallahi kafa ta kafa kaura ina iya tsoron tsoro tsoron tsoro hayya tsoron tsoro tsoron tsoro bala ina fatan dai ba wani tashin hankali bane a ba fa wani abu ne ba wata akuya ce aljanu suka dan shiga jikinta an yi rukiyar an yi rukiyar sun ki fita to shine na ce bari in je in fitar da su da karfin to bala yaushe ka saba wani rukiya haka saba wani fitar da wasu aljanu tsawon shekara da shekaru ban san kana kana wannan sa tsabgar ba to kaka wanda sa kai me zai kawo wannan aikin kai wallahi tallahi ka kira ka jira kanka fa ka jira kanka fa ka daina shiga fa abin da fa bai shafe ka ba fa ka daina shigar sa fa Ka ji ko? Dan wanda bai ji bari fa ba zai ji hoho. A mu ai hoho mun sawa da ita ba wallahi kaka. Kuma magana ta gaskiya magana ba a kasa da kai ba ka ɗauka wani wani aiki ne mai kyau. Dama idan ba a kasa da kai ba ka riga ka sa kanka sai ka ɗauki abin da ya fi kowanne. To kuma tun da kin ga an ma kasa da ni to ai alhamdulillah. To ai kenan Allah dai ya shirya Allah ya maka albarka. Amin to yanzu ma kika zo ma inda nake so. tun ma da muka fara maganan nan baki faɗa abin da ya mun irin wannan ba dama aiki biyu ne da ke ta haifa a haifa miki to kin haifa kuma an haifo na biyan addu'a ce kuma tun da muka fara magana baki ba sai yanzu ni ne da godiya tsoron tsoro tsoron tsoro to da kaje tsoron sai zai saka maka tsoron tsoro

yawwa ƙaura ita ce eh, eh, waccan ita ce can ƙaura waccan ta ta eh, farar can ita ce can ƙaura ta jikin danga ita ce ƙaura to banni da ita rufe kofa to dan rufe ƙaura rufe ko ina a fito lafiya ƙaura a fito lafiya ƙaura tsoron tsoro tsoron tsoro eh yau da ta Allah ya haɗa muke ya ba gunki na zo ba gurin mutanen gidan na zo ya muku ban san ka bane ba ka nemi wannan kauran nan na gari la ilaha illallah wa wallahi tallahi ba wanda bane sata ce ta kawo ni wallahi sata ce ko wala ba sa sata ba wallahi wan me zaka ɗauka? sai ni ta gani duk a zan dan kinki wallahi tallahi ba zai iya ɗaukan ki ba wallahi ba zai iya ɗaukan ki ba wallahi sai ka wallahi ba zan sace ki ba wallahi Allah ba zan ɗauke ki ba Tuta za a ɗauke ki ɗauke ki in kai ki ina tsakani da girman Allah tsakani ba da Allah ba ka bude ni na gama ya na gama ka bude ni na girman Allah ka bude ni a kaura a wallahi ba zan sace ki ba Nan na sace ki Allah ya tsine mu. Tsoron tsoro.